لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يفعل ما يشاء هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو خلق الخلق بقدرته وصرف أمور العباد بحكمته ذلت لعظمته الرقاب ولانت لقوته الصعاب وجرى بأمره السحاب سبحانك الملك الوهاب يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا النعمة المهداة والرحمة المسداة صلى الله عليه وسلم وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أيها الإخوة في الله إن رسالات الله إلى أهل الأرض وإن الدين الذي اختاره الله لهم هو أثمن هبة للبشرية وأعظم منة عليها غير ذلك من الأمور الكثيرة المؤسفة أذكركم نعمة جليلة أنعم الله بها على هذه الأمة المباركة وهي مطلب كل أمة وغاية كل دولة فمن أجل تلك النعمة جندت الجنود وفي سبيلها قامت الصراعات والحروب الصراعات والحروب إنها نعمة الأمن التي كانت أول دعوة لأبينا إبراهيم حين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير فقدم إبراهيم عليه السلام نعمة الأمن على نعمة الطعام والغذاء لعظمهما وخطر زوالهما وخطر زوالها لعظمها وخطر زوالها واعلموا أيها الإخوة إن أشهى المأكولات وأطيب الثمرات وركوب السيارات والتلذذ بالنساء والمكسي في القصور العاليات ولبس الجميل من اللباس والشقق وغير ذلك كل هذه لا تستفاق مع ذهاب الأمن ونزول الخوف والهلع إنه لا غناء لمخلوق عن الأمن مهما عزت الأرض أو كسب مالا أو شرفا أو رفعة أو جاها والعمل من منن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المحمدية واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف, ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا إن البلاد التي تنعم بالأمن تهدأ فيها النفوس وتطمئن فيها القلوب وتكثر فيها الأرزاق وتنزل فيها البركات والرحمات من تجارات وبقية المعاملات المالية والبدنية وفي رحاب الأمن أيها الإخوة يعمل الناس على أموالهم ومحارمهم ويعمل الناس على أعراضهم وفي ظلال الأمن يعبدون الناس ربهم ويقيمون شريعته ويدعون إلى سبيله وفي رحاب الأمن وظله تعم الطمأنينة النفوس ويسودها الهدوء وترفرف عليها السعادة وتعد الواجبات باطمئنان وسكينة من غير خوف من غير خوف هضم ولا حرمان بمجرد فقدان الأمن أيها الإخوة ترى كيف تعم الفوضى البلاد وتتعطل جميع المصالح ويكثر الهرج وانظروا وتأملوا عباد الله إلى البلاد التي فقد فيها الأمن كيف تعيش في ضيق وكيف تعيش في ضنك وتيه وضلال وحسرة وخوف وقلق وغير ذلك وقد يئسوا من سعادة الدنيا انظروا إلى العراق في السنوات الماضية وفي هذه السنوات وانظروا إلى الصومال وانظروا إلى فلسطين كيف يعيش المسلمون وانظروا إلى أفغانستان وانظروا إلى الباكستان انظروا إلى اليمن انظروا إلى ليبيا فإنا لله وإنا إليه راجعون الأمن ضرورة من ضروريات الحياة الإنسان لا يستطيع, لا يستطيع أن يعيش حياة طيبة في سكينة وطمأنينة إلا بوجود الأمن إن الأمن نعمة وهي لجديرة بأن تبذل في سبيلها كل رخيص ونفيس وأن تستثمر الطاقات وتسخر وتسخر الجنود الجهود والإمكانيات في سبيل الحفاظ عليها وتعزيزها بجميع الوسائل المتاحة والأمن والإيمان قرينان ولا يتحقق الأمن إلا بالإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قل صدق الله وإذا تخلى أبناء المجتمع عن دينهم وكفروا نعمة ربهم أحاطت بهم المخاوف والبلايا والفتن وانتشرت بينهم الجرائم والفساد عمت البطالة في الأمة وانتشر الظلم بين الناس بشتى أنواعه وصوره رشوة فساد قسوة قلب محاربة دين بطرق متعددة سرقة غلول في أموال من أموال الدولة وغير ذلك من المصائب والفتن فهذه المصائب كلها تصيبنا ونعيش فيها بسبب قلة وجود الأمن بيننا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم طوبى للمستغفرين الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya tabbata ga Allah wanda da falalarsa da ikonsa masu shiriya suka shiriya da adalcin ubangiji tabaraka waɗanda suka bata suka bata ba a tambayan Allah me yasa yayi kaza me yasa bai yi kaza ba a mutane su ne ake tambayin su ba wanda ya isa ya juyar da al'amarin ubangiji ba wanda ya isa ya bi kwakwab dangane da hukuncin Allah a cikin bayansa Allah ya shirya da mu zuwa ga musulunci ya karantar da mu ya kuma sanar da mu hikima sunna ya sanar da mu alkur'ani ya sanya mu cikin mafi alkhairin al'umma wanda ya fitar a wannan duniya mai umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna muna gode wa Allah da ya yi musulmi ya ba mu sutura ta taɗawa godiya mai yawa godiya mai tsarki godiya mai albarka kamar yadda Allah yake so kuma kamar yadda Allah ya yarda ina shaidawa babu mantawa da cancanta da dacewa sai Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai babu abin bautawa a duniya in ba shi ba ba kuma wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba ya halicci halitta da ikonsa yana juya al'amuran bayi hikimarsa kowa ya yi ƙasa yana jiran mai Allah zai ci kuma mai hukuncin Allah ya fi ƙarfin kowa duk wani mai girma da ta sani yana kasan Allah bai kai ya Allah ba mulkinsa ya buwayi na kowa ya fi ƙarfin kowa mai sarauta isasshen sarki mabuwayi gagara koyo tabaraka wa ta'ala muna shaida na muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne ni'ima ce da Allah ya mana kyautarta ya kawo mana annabi da rahama da Allah ya saukan mana a cikin wannan al'umma tsira da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dare da rana tare da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautata har zuwa ranar ƙarshe yan uwana musulmi saƙon Allah tabaraka ta'ala zuwa ga wannan ƙasa bayan Allah da suke rayuwa a bayan ƙasa addinin musulunci da Allah ya zamarwa wato bayansa shine ya fi kowace kyauta matsayi ya fi kowace kyauta daraja ga ɗan adam baki daya ba wata bai wadda ta wuce imani da musulunci da ubangiji ya bamu in Allah ya zaɓe ka yana son ka sai baka islam shine zaɓin da Allah ya yi wa ɗan adam a wannan bayan ƙasa kuma shine rayuwa ingantacciya kuma akan wannan tsari na musulunci duk wani bawan Allah na ƙware ya kamata ya rayu shi sa Allah ce wala ta na illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi masu imani ya ku bayan Allah a gabanmu da bayanmu a wannan ƙasa ta najeriya in ka duba gaba in ka duba baya wasu abubuwa ne suke ta faruwa kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa na ɓacin rai na bakin ciki wanda wannan ƙasa ta fada ciki a cikin waɗannan shekaru da ake cike da damuwa masu kirkiran waɗannan abubuwa suna kirkiran su suna da manufofi irin nasu da wanda muka sani da wanda mun sani ba wasu nufin su su samu duniya in suka jefa mutane cikin tashin hankali suka jefa mutane cikin firgici da tsoro suka jefa mutane cikin talauci su kuma za su samu duniya wani abin don a samu duniya ne wannan duniyar dai da ake neman ta a cinye ta da tsinke a kanta wani ya yaje jefa mutane su shiga cikin wayo Allah ne ya su inda zai samu biyan bukatarsa abin tausayi bai san ba cewa ya za a yi rayuwa mai daɗi alhali ana kashe 'yan uwansa alhali ana firgita 'yan uwansa alhali ƙasa ba lafiya mutum zai tara abin da zai tara a ina zai cinye abin da zai tara wasu kuma suna da manufa ta ya za a rarraba kawukan mutane ƙasar ta lalace ƙasar ta wargaji, ta fada cikin hali na yaƙi hali na kisan kai hali na zubar da jini hali na wayo Allah ne yasu hali ina lillahi wa ina ilaihi raji'un tsoratar da mutane zubar da jinin mutane sace mutane firgitar da mutane talautar da mutane karya su a harkar kasuwanci jefa su cikin matsi da bukata wannan shine burin wasu ina tunatar da kaina ina tunatar da ku yan uwana masu saurare na wallahi Allah ya mana babban ni'ima a wannan al'umma wadda wannan ni'ima ita ce dukkan wata daula duk wata ƙasa daga kada ta ci gaba a duniya to sai da ta nemi wannan ni'ima din wannan ƙasa musulma take ko ba musulma ba kuma shi ne manufar dukkan wata al'umma da wannan ni'ima ne aka samar da jami'an tsaro aka samar da sojoji aka samar da 'yan sanda aka samar da duk wani jami'i na tsaro na mutane ne irin mu 'yan kwanmu amma an ba su wata damar da bambu a famu ba don a tabbatar da wannan ni'ima da shi ne da don a tabbatar da wannan ni'ima aka yi ta samun yaƙe-yaƙe da jayayya don ni'imar ta tabbata menene wannan ni'ima ita ce ni'imar zaman lafiya al'amnu samar da security da kwanciyar hankali da tumanina a cikin al'umma da inda ka ga an samar da soja ko dan sanda ko jami'in tsaro a koina ne a duniya so ake a tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma kenan amfanin jami'in tsaro a cikin al'umma yaya zai yi ya samar da nutsuwa da kwanciyar hankali ga 'yan ƙasarsa na'am shi ya bayar da rayuwarsa don ya kare rayuwar wani dama haka aikin ya gada gwamnati dole ne ta samar da wadatattun jami'an tsaro yalwatattu don a samar da zaman lafiya a cikin ƙasa saboda ɗaiɗaikun mutane ba za su iya kare kansu ba garuruka ba za su iya kare kansu ba haka Allah ya kaddara ba za a taɓa rayuwa babu wani jami'i da zai tsaya kula da sha'anin mutane ba amma kashi kamu da samari a najeriya barkace ba abinda suke sai dai su fita kwallo da yamma filin ball za ka ganka a cike yayin da za ka samu lokal gaman guda a najeriya 'yan sandanta ba su wuce mutum talatin ko ashirin ba ko sha kaza police station guda za ka samu 'yan sandan ba su wuce mutum goma sha ba wadda anguwa ne iya ganin ka tana gargashinsu me yasa ba za a ɗauki waɗannan samari aiki ba akwai yaran da a najeriya suna nan wallahi in za a ɗauke su a ba su albashin dubu sha biyar a wata ko goma a ce su jami'ai ne wallahi sun yadda za su yi. daga nan har zuwa shekara kaza da gwamnati za ta samu kuɗin za ta biya su kai akwai 'yan neman sa kai ma don su taimaki kasarsu su taimaki al'ummarsu amma yau ka duba ɗan najeriya da yake bala'in wahala idan zai nemi soja ko ɗan sanda ko immigration ko kasta ko wani ga matasan muna da su azube masu ƙarfi masu lafiya masu tunani wanda suke shirye su ba da kariya su taimaki ƙasar amma wa zai ɗauke su aiki kaga ana ta kashe kuɗi a banza akan wasu abubuwan da ba su da amfani abin da ya kamata nan a yi wannan kowa ya sani to yaya za mu yi mu samu tsaro mu zauna lafiya ba mu da jami'an tsaro wannan abin haka yake a dukkan sectors da kake gani na jami'an tsaron an sanda ne vigilance group ne soja ne wane ne duka babu su sun yi kaɗan wannan gyara ne wanda ya kamata manyan ƙasa al'umma idan ana so a bata kariya a taimake ta sai an canza tunani me amfanin kudin kasar in ba za a ɗauki 'yan kasar su aiki a biya su ba da zaman lafiya ba a haƙura da wasu abubuwan, a ɗauki yara matasa ga sunan azube wani ya gama digiri sai ga mai dafta digiri walla ya tafi neman soja ko ɗan sanda sai ga mai master digiri yana neman aikin kakin nan suna da kishin kasarsu suna da kishin al'umma suna so su taimaka a sunan yara zuwa suke a inda ake kamɗin su ta kwana ruwa yana dukansu a waje suna jirin a kira sunan su shiga su je su yi training kawai a ɗauke su ba ba sa tambayin ma nawa ake biyan albashi anya 'yan najeriya muna son mu samu zaman lafiya anya hukumominmu muna so a samar da zaman lafiyar nan da tsaro to ya za a samu tsaro babu wadatattun jami'an tsaro so ya ku yan uwana wannan gaba ce mai muhimmancin gaske mu tsaya mu yi tunani waɗannan matasa da suke zuba ba su da aikin yi in kun taimake su kun ba su aikin yi za ku rage da yawa daga cikin ta'addanci da sace-sace da barna da ake a ƙasar nan sannan kuma ƙasar za ta samu zaman lafiya wani abu ya faru kafin abu ya kafin ka bude ido kaga jami'an tsaro dubu biyu dubu biyar me za a yi kowa zai shiga titayensa to amma babu sun yi kaɗan wasu sun yi ritaya ba a maye gurbinsu ba wasu suna ciki ɗin ana dai cin abinci dai ana dai aiki amma matasan su ne za su yi aikin amma babu su an ba su aiki kuma an samarwa da ƙasa zaman lafiya je ga inda suka ci gaba ƙasashen da suke ci gaba adadin jami'an da suke da shi na tsawo. ba na so na ba da wani analysis amma masana za su faɗa su gaya muku adadi na muke mu dai a najeriya komai namu a baya sai dai allah gyara idan ka zo maganar likitoci masu kula da lafiyar mutane inda za a irga maka likitan da yake kasan da yake aiki sai ka fashe da kuka shi yasa yawancin marasa lafiya mu guduwa muke muje wata kasa muna neman services na lafiya saboda babu wadatattun likitocin babu su unguwa guda za ka duba karam kashaf sai ga babu wani asibiti guda daya ko da na private ne da za ka iya zuwa kwararren likita zai duba ka babu manya-manyan asibitocin sai gani babu su ba su da yawa da gangan an mai da karatun da wahala an wahanda karatun an da shi wahala sai wane da wane rabi su faɗi ko sama da rabi a kada su saboda kawai kamar ba a so a samu wadatattun likitocin an tsorata mutane ba wani abin da zai gagari yaro matashi ba aikin komai ana ɗaukar su ba wani karatun zai gagare shi sai dai an kashe mai zuciya an lalata masa zuciya amma ku je ku ga kasashen da aka ci gaba simplifying dukkan wani abu mai wahala mai da shi sauki suke yi yanzu mun sha faɗa in za ka je china ka karanta medicine karatun likitanci wallahi da chinanci za ka koya dan najeriya zai je karatun likitanci a china da chinanci zai karanta in za ka je japan da japan za ka karanta in za ka je misira da larabci za ka karanta in za ka je ingila da turanci za ka karanta in za ka je kaza da kaza in ya yi wahala ku mayar musu da hausa mana a fassare shi gaba ɗaya ba so ake kai a iya ba a fassare shi a koya musu da yarensu su koyi turancin su yi balas na ba yaran suna da turancin da za su yi to amma da gangan sai a matsanta abin kuma ka kasa gane illar daga ina ne hatta jami'an lafiya ba mu da su jami'an tsaro ba mu da su kaza kaza ba mu da shi kaza kaza ba mu da shi kullun jiragen kasan nan a cike suke da marasa lafiya za a tafi indiya za a tafi Misira, za a tafi kaza za a tafi kaza neman lafiya za a je dubai za a je saudi germany da ciwo ya same ka daman baka tunanin ajiye ka a asibitin najeriya muna da kuɗin da za mu gina asibitocin muna da kuɗin da za mu yi fandin yaran su yi karatun muna da kuɗin da za mu gina jami'o'in sai dai kuma tunanin ne sai dai a hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba lafiya ba kwanciya ba zaman lafiya ya dan adam zai rayu idan ka zo harkar kasuwancin a baya muke yau baƙi da suke shigowa daga waje in kai lissafi da yawan sun fi mu cin moriyar kasar sai mutum ya zo daga waje investment din da ya fi dan kasan cin moriyar kasar ya fi gwamnatin kasar morewa ya fi dan kasan cin moriyar kasar ya eh, kamfanin da zai karu ya ɗebo yan uwansa ya zo cika da kamfanin su samu kuɗin kuma mu za mu yi patronizing mu ɗauki nauyin su mu ciyar da su mu ba su kaza mu sai kayan su amma mu ina namu babu to waɗannan abubuwan su ne ɗan adam yake iya ci gaba da su wannan na mana magana a duniyar ce kenan da ya kamata 'yan uwa su nutsu musamman matasa ina pointin magana na ga matasa ku ne kuke da shekaru masu yawa nan gaba shekara talatin shekara arba'in watakila wani ma zai kara shekara hamsin wani zai kara shekara saba'in kafin ya mutu dole mu yi tashi mai kishi a za gyara wannan kasa. wannan larura ne wannan sakkasin kaɗan ne na ɗan buga mana misali da ya kamata mu gane mu kuma fahimta su mu haɗa kai ya ku al'ummar najeriya wajen ƙoƙarin mu samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu ku duba annabi ibrahim alaihi da ya zo addu'a abin da ya fara nema allah ya bashi aminci a garinsa a makka wa qala ibrahim rabbi ji hadha baladan aminan addu'a zai yi wa ƙasarsa cewa ya allah ka sa wannan gari mai aminci annabin allah ne fa Allah ne fa ya koshi amma yana roƙon Allah ya bashi gari mai zaman lafiya ba irin kai ba ɗan Najeriya da baka kishin ƙasarka kalla wato a ƙasashe idan kai lissafi za ga cikin waɗanda suka kowa ƙin ƙasarsu 'yan Najeriya in mutum ya tashi bai da aiki sai dai zagi ƙasarsa ya ɓata ƙasarsa a haɗa kai da shi a keta ƙasar kuma ya zo ya zagi wasu ba mu da kishin ƙasar kishin al'ummar kishin jama'ar mu amma nan kasashen afirka afirka ɗin idan ka je zaga sun damu da ƙasar suna kishinta su gina ƙasarsu, su ba wai su saci kuɗi su je wata ƙasa su gina ta ba su gina al'ummar su ba wai su je su gina al'umma wata al'umma ba suna kishin yaya ƙasarsu su za ta zama ta fita kowa wani ɗan sudan yaro ne ɗan jami'a ana hira da shi ɗan amerika yana gaya masa amerika babban birnin amerika sai yaron dan sudan sai ce masa ta kai kartun mana ta kai wannan babban jin amerika ta kai kartun sai dan amerika ya ce kai mai kartun ya ce ai ba inda tafi kartun ai ya ce shi a duniya ai ba inda ya sani tafi kartun ai shi kowace ƙasa an gaya mai bata je suyan ba kaga abin da aka gina su kenan da haka za su yi aiki ko da kuɗi ko ba kuɗi da kishin su gina ƙasarsu ko ba su samu ba su 'ya'yansu da jikokinsu za su ci maulera ba amma ni ko yau ni da kai muke haduwa mu rugurguje kasar kuma mu koma gefe muna zagin wasu ba kishin al'umma waɗannan abubuwan da suke faruwa yana nuna cewa ba mu da kishin kasanmu sai kaɗan daga cikin mu wanda Allah ya zaba annabi ibrahim ya ce ya Allah ka sanya wannan gari ya zama baladan amina gari mai aminci ka ji ba ka yi addu'a Allah ya sa Najeriya ta zama ƙasa mai aminci ƙasa mai arziki ƙasa mai al'umma ƙasa mai jama'a najeriya nan da kake gani fa dukkan sauran ƙasashen afirka nan gaba ɗaya lillahi azimu ya'ya ne gare ta arziki wata rana da nan taɓa ganin irin motoci da suke shigowa suna sayan kaya daga najeriya suna tafiya nijar daga najeriya suna tafiya kamaru daga najeriya suna tafiya ghana abin wallahi zai baka mamaki arziki kasuwanci tirela tirela ake cikawa da kaya daban-daban duk sati duk kwana je ka kano ka ga yadda ake ɗiban kaya ana fitar da su yanzu ba za mu tsare wannan ni'imar ba ga ruwa Allah ya bamu ga ƙasar noma Allah ya bamu ga mazaje masu amfani da ruwan da ƙasar noma Allah ya bamu amma yaya za mu yi mai noman akwai ƙasashen da ba a musu ruwan sama ba su da koguna irin namu amma wallahi tallahi sun fi mu tarin amfanin gona da cin moriyar su. Kalla ka ga daji mu ko daji gashi nan a banza har wasu sun shiga ma suna koya a ciki a sare shi a ba mutane su noma mana haka ne za ka tarar da ƙauye da jama'a mutane suna so su yi noma wata a dajin gwamnati ne kana taɓa in ka taɓa kai ka kurkuwa ɗaure ka to ba a taɓa shi ba a bada aka yi noma ba da su sun shiga a gyara tunani a ba mutane su noma gwamnati ta taimaki mutane da taki a samar da kayan noma a samar da tractors a buɗe ruwa yadda ake da shi a yi hanyoyin ruwa su ratsa daji a yi noman rani a yi na damana ka ga ba ba kori talauci ba duk kasashen nan na afirka wallahi tallahi duniya sai an zo an nemi taimako a wajenmu muna da ƙasa ta noma alkama amma sai mun tafi Amerika mun je ukraine mun je kaza mu nemo alkama da yawa yanzu biredin da kake ci alkama Amerika ce ina dajin da kake da shi ina kogunan da muke da shi ina ruwa a malan daji za ka gani iya ka. amma waye zai noma shi babu wanda noman nan kadai idan aka inganta shi wallahi mutane ba sai sun zo suna bin layi suna neman ofar federal government ko state government ba mutum zai rayu ne a daji kurin ya ta noma shinkafa ya ta noma alkama ya ta noma masara ya ta noma kaza yana gyarawa ana fakijin ana fitarwa mai noma guda ɗaya zai iya ɗaukan ma'aikata dubu akwai wanda ya ce mu a gonarsa shi kadai a rana ɗaya mutum ɗari suna aiki wannan da cin su da shan su da mu'amala su yana hannun shi ya zo ya gama amfani a packaging a fitar da amfani a kai shi kadai amma mutane babu ya laifi amma muna ta kukan talauci ga koguna kifin da muke da shi a najeriya ba mu iya kama shi mu cinye shi kifi kawai Ga shi na a banza har a kududdufi amma babu tsarin da za a kama shi arziki da ke cikin ƙasa a binne a najeriya ba zai irgu ba ƙasar noma ƙasar kiwo a najeriya ba za ta lissafu ba akwai wurin da a najeriya taki baya bukata wallahi da yawa akwai bangarori a kebbi a sokoto bangarori a neja bangarori a zamfara bangarori a can a taraba ko taki ba sai ka saka ba feshi kwanon za ka yi kaga amfani ya fito gargar da shi yawa yawan doyar da kuke cin nan duk ta taraba ce daga taraba ake wata kun tambayi yaya za a bunƙasa wannan yadda za a samu ko da doya kaɗai ba sai mu ciyar da afirka ba muna da wurin noma ta wurin noman masara wurin noman auduga wurin noman kaza yanzu duba yadda noman auduga ya mutu wanda auduga duk rigar da ka saka sai ka yi amfani sai an yi amfani da auduga amma yau ina auduga ina noman auduga ga ƙasar noman auduga tana nan barkashi sau ce bayanmu a najeriya yana da yawa ya ku samari matasa da ku nake mu yi tunani da kuma attajiranmu masu halinmu idan aka duba wacce hanyar bata fita ba to sai a ga wace hanya za a bi ta fita mu inganta noma mu inganta sana'ar hannu yanzu muna zaune a nan muna da dabbobi muna da fatu muna da manfawa ɗinmu muna da kaza amma muna jira sai an kawo mana takalmin da za mu sa daga china wallahi ka je nan Kano kofar wambai ka je ka ga yara matasa yadda suke sarrafa takalmi zai kace dan ita ne ka je ka ga yadda ake moli na ainihin wato sol na takalmi a nan Kano me suke bukata yi empowering nasu wallahi za mu yi takalman da billahi duk afirka sai sun zo sun ce takalmi a wajenmu yaro ne ba haushe yana zaune a soran gidansu ko wuta babu ku je china ku ga kasuwancin da suke a china da abubuwan da suke kuna saya aina ina suke yi ne yawanci wallahi wasu fitilun da kake kunnawa mata aure ne take a cikin ɗakin yaro ne dan sakandare yake yin wani abin da kake yi amma muna nan muna jira yanzu hula zanna bukar akwai yar china hula zanna bukar akwai wanda ake yawa daga china mun mutu tunanin mu ya mutu ga baki daya talauci ya zo ya tinkare mu muna gani muna mutuwa da talauci ga arziki Allah ya zama mana wallahi Allah bai hana mu ba ya ba mu kasan noma ya ba mu kaza ya abubuwa da yawa da najeriya za ta iya rayuwa ba tare da ta dogara da wani ba ba suna nan ba za su irgu ba don haka ya sa muke da bukatar mu zaɓi shugabanni masu zurfin tunani waɗanda za su faɗa da tunani waɗanda ba za su sa mutane su dogara da gwamnati kadai ana nema kowa sai dai shiga ofis ɗin gwamnati AC yana kaɗa shi ba akwai ayyuka da za a yi transportation kawai ya isa transport za mu iya ɗiban motoci za mu rinka transport duba jirage travel jirage jajjar da ake samun kuɗi da su duba kaza duba kaza abubuwa suna nan masu tarin yawa ta amma duka wannan bayanin duk da nake muku wannan zaƙin bakin ana samun sa ne idan da zaman lafiya to illar da aka mana kaddara mun yi zuciya za mu gyara wannan to ya za ka yi kai wannan ɗin sai da zaman lafiya to sai aka hana zaman lafiya kowa yau ya tsaya a najeriya ya naɗa hannu yana zagin wane yana zagin wane wallahi ba wani mutum ɗaya ne ko wani mutum biyu suka da rashin zaman lafiyar nan ba halinmu ne mu tsaya mu haɗu mu haɗa kai mu gaya za mu gyara ƙasar mu kurar mutum ya tashi yana ɗan najeriya yana gudun hijira ya tafi nijar wanda shekarun baya mun sani ashirin talatin har unguwanni muke da su na 'yan nijar da suke zuwa najeriya ce arziki amma yau muke gudun hijira Kaje je sudan ka tarar da unguwa guda 'yan najeriya ne gaba daya je ka dubai ka je ga duk yaron da ya samu kuɗi matashi dubai yake tafiya ya je ya zauna yana ɗan harkarsa koya ne ne ƙasar gudu ake fita ake biza ake ta nema ana fita ga arziki ga dama ga al'umma amma muna buƙatar jagoranci na ƙwarai shi yasa muke son matasa su fito masu tunani masu kishi masu san al'ummarsu su fito su shiga siyasar nan su samar da gyara kar ku zauna a gida za a mana kisan mun muke a karar da mu gaba daya mu tafi Allah kuma ya kawo wasu masu tunani ba mu wata ila su ci moriyar kasar mu gyara mu nemi zaman lafiya idan da shi da shi ne za a samu duk abin da ake nema annabi ibrahim bayan ya nemi zaman lafiya sai ce warzuquhum minas samarati kaga bayan zaman lafiya sai aka nemi arzikin abinci da dan itace ba za ka iya ci ka sha mu da ka ba idan babu zaman lafiya ba wannan shine sunnar qur'ani sunnar rayuwa ka duba qur'ani sai da yace a bada zaman lafiya in lafiya aka samu zaman lafiya sai kuma a nemi abin da za a ci to yau wasu hankalin su ina za su samu kuɗin? ba wai ya za su samu zaman lafiya ƙasa ba a kuɗi ya za a samu kuɗi kowa kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kowa kuɗi kawai kuɗi shine Allah kuɗi shine komai kawai ya za a samu kuɗi ta halal ko ta haram ko wani zai mutu ko wani zai rayu ko za a kaza babu kishi sai neman kuɗin kawai to in dai haka ne kuma to ba za mu taɓa cin gaba ba dole sai an samu sacrifice mutum ya hakuri da rayuwa ya yadda da wani ya fi shi ya yadda in bai samu yanzu ba gobe Allah zai bashi amma mutum ya rufe ido ya ce ya yadda komai ma ya lalace in dai za a bashi ya sa aljihu an yi asara ba kishin al'umma kenan da aka annabi Ibrahim ya ce Allah ka ba mu warzuqhum min samarati la'allahum yashkurun man amana minkum billahi wal yawmil akhir wanda suka imani da Allah da ranar karshe yau ku duba wannan kasa da Allah ba su zaman lafiya a Saudiya shi yasa wallahi ba abin da suke mai da hankali a kansa irin zaman lafiya suna samun wata matsala za ta shafi security yanzu za su gama da ita karfe ukun dare za ka tashi a saudiya wannan addu'a da annabi ibrahim ya yi za ka tafi ko'ina ba inda ba za ka je ba ba ka tunanin wani ya tsare ka a hanya ba ka tunanin wani karɓi mashin ɗinka ko mota ko ba ka tunanin ba a sata wai sata wani ya fashi ba a yi wai mota wallahi sai ka bar motar ka a kunne tana dire wallahi ba wanda zai dauke ta ya ɗauka mana an riga an gama hakumin kasar gaba daya mota da kake gani in ka dauke ta wallahi da yawa cikin kasashe a nan afirka wallahi tallahi ba za ka je nan da nan ba ka kamu kai da kanka sai ka ajiye ta ba inda za ka shigar da ita wannan duk security ne in mutum ne dan adam ne duk inda yake ko ina ne za a gan shi ko ina sai dai ba dan adam bane sai dai aljani ne tunda an yi wani tsarin da dole sai an gan shi dole sai an san ina yake duk muna da damar da za mu iya yi din amma kuma a'a ba yi ba to ga shi dai muna cikin wahala shugaban kasa tsoro mataimakinsa tsoro gwamnoni tsoro sojoji tsoro yan sanda tsoro immigration tsoro custom tsoro malaman addini tsoro almajirai ma tsoro mata tsoro yara tsoro jarirai tsoro kowa tsoro kuma an kasa garewa ake jin tsoro ga abin da za mu gyara din amma ba za mu iya gyarawa ba duk muna cikin tsoro wallahi kowa ya sani a Najeriya a tsoraci muke kuma ba mala'iku bane suka zo suka tsoratar da mu a mutane ne yan mu me yasa mutane suna cikin wani irin yanayin rayuwa mara daɗi matsi talauci bukata ya nan bello yanzu aka saya na naira ashirin ka daga ka ce fi sabilillah wallahi mai hota ma zai fakin ya ce miƙo min nawa ya nan bello dibino za ka siya na naira ɗari ɗari biyu ka ce za ka raba har yanzu ba mu daina wawa dibino ba nan aka zo aikin hajjin banan nan ana nuna 'yan najeriya sun je suna karɓar sabbin mutumin da ya biya naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar fa ya je aikin hajji amma ana kokawa da shi akan karɓar ruwan sha roba ɗaya ana kokawa da shi akan dibino saboda ya ginu akan wannan talaucin da babu ɗin kuma ya mai da abun ya zama ɗabi'a halin shi ne kurin ya koyan wana musulmi dukkan wani abun jin daɗi na ci da kake yadara za ka samu saboda ka samu wadata a duniya da 'ya'yan itace da za ka tara da auren mata da ka ga dama nau'i-nau'i kala-kala gina manyan-manyan gidaje na alfahari da jin daɗi da motoci masu numfashi da duk abin da mutum yake gadara zai yi a duniya da saka riga ta ketare ne da gina manya-manyan mulmul da kasuwanni da kamfanoni wallahi duka waɗannan ba za su taɓa samuwa ba ma'adi habil amna idan babu zaman lafiya a cikin ƙasa na ran da Allah za ka zo kana cin kaza yadda ka san wato yadda ka san wato dusa kake zuba a bakinka saboda tsoro ya hana ka tsoro sai ya hana harshen ka ya ji ɗanɗano tsoro yana hana ka kai bacci mai daɗi a firgici kake wani ya ce malam tab ai ni bana bacci da daddare nace me faru yace a ah, wannan zamanin ba za ka yi bacci da daddare nace yau kake bacci yace sai kowa ya fito yana titi ni kuma je in kwanta yace muzuru idan ya bi ta kan daki na ce wallahi na na daina bacci kenan da na ji taku na muzuru na san ba muzuru ne yace wallahi ba zan yadda ba dan zan iya yiwa mutum ne rikita ya zama muzuru ka duba wannan lamari dan Allah yace ya hakura wani ce kullum da bindigar sa yake kwanciya a gefen gadansa matarsa ma yake ke koma gefen kanki ta muku nama ka duba dan Allah mutane an shiga firgici an firgita an tsorata to duk waɗannan abubuwan wallahi tallahi ba za ka ji daɗin su ba ba yana za ka kawo mota a gari ka zagaya ba zaman lafiya ko ka saka riga mai kyau ka yi abin ba zaman lafiya wurare na more rayuwa ba zaman lafiya ba zai fito ba wanda zai fito saboda kowa ya shiga cikin wani Allah ne ya su neman dukiyar kudin da kake gani business kasuwancin da ka yi ba zai yi ba idan babu zaman lafiya amma yau ina ma da al'umma sun gane wannan su ne da hankali akan hada karfi ajiye komai a samar da zaman lafiya a kasar a ji daɗi don hankali ya kwanta duk girman mutum ku a bayan ƙasa komin mulkinsa komin sarautarsa wallahi wani lokacin masu mulkin masu kawon tsoro Allah dai yanzu kai a matsayin ka talaka ka rufe ido ka je can ka je can duka yawon amma wanda yake da girman bai isa ba mutum yanzu yana rayuwa a su sai ana raka shi kashi ne kurin watakila sai an tsaya a gefe ko ina za ka je sai an raka ka kuma duniya ba ta tabbata a haka ba zai a ta raka ka kullum ba yaya a cikin ƙasar ka zaka zama sai ana raka ka babu yanzu duk wanda zai bi hanyar nan gaba ɗaya daga Kano zai je Kaduna zai je Zaria zai je Abuja in dai mai dan dama dama ne wallahi iyalin sa ba za su bashe ta ba sai a ce hanyar nan zaka bi in mai dama dama ne sai nemo ɗan rakiya a raka shi haka za mu rayu shi kenan haka za mu tabbata abinda za mu gadar wa ƴaƴanmu da jikokinmu masu zuwa kenan la sun mana wallah da ka mu yi adalci mu samar wa mutane aiki mu samar musu sana'a mu inganta ƙasa mu yi kifin mutane busy wancan can wancan can sai ga an samu zaman lafiya shiru za ka ji to amma ƙasa malam ɗalibai duk sun dawo gida ana jami'a ana ana yajin mulki yajin aiki ya za a zauna lafiya ai dole sata ta yawa dole ɗauke ɗauke yawa dole a ta hanyoyi to mutum ya zauna ba abin da zai yi uba yana da yara biyar shida suna jami'a duk sun zo sun zo su cinye mai abinci suke wanda in suna jami'ar in yi dan ba su abin da za a je a yi maleji a can babu an yi shiru manyan ƙasa sarakuna masu kuɗi masu mulki 'yan siyasa siyasa su ce kar a su 'ya'yan bayan allah talaka jami'a a rufe duk duniya ba inda ake yajin aiki na jami'o'in ba najeriya ba duk duniya don jami'a ita ce ruhi jami'a al'umma ce jami'a ƙasa ce amma yau a ce jami'a a rufe take gaba ɗaya wata nawa a yanzu a yi shekarun nan ɗalibai suna lissafin ana neman a yi shekara biyu ana yajin aiki an kasa warwarewa subhanallah to yawan waɗannan matasan da suke zazzaune a gida shi ma it matters kuma yana contributing a lot a cikin wasu abubuwan da ba sai mun faɗa ba Allah gyara mana halin mu annabi Ibrahim da ya roki Allah ba da lafiya ya ba da zaman lafiya kuma ya ba da abinci da ku nemi lafiya da zaman lafiya kuma ku haɗa kai wajen samar da lafiya da zaman lafiya da abin da za ku ci da abin da za ku sha Allah ya ce ku cina lokacin kuna nan kaɗan ba masu yawa mutanen makka mustadafuna fil ard takhafuna an yatakhaffafakum an-nar kuna jin tsoron a tsaftace ku mutane su zo su daddauke ku fa awakum mu'ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun Allah ce ba ku gani ba mun sanya harami ya zama wuri ne mai aminci anna ja'alna haraman aminan wannan shine security din ba shine amnu qur'ani ma ya magana akan amn akan security zaman lafiya da nutsuwa ina ce da zaman lafiyan da nutsuwan ne a kasar shi yasa kowa yake burin duk shekara ya je umra ya je aikin hajji saboda baya tunanin zai gamu da wani ta'addanci inda ana yin fashi a can ko ana kashe mutane ko ana kazawa zai ji ba wanda zai je ko da ko dakin Allah ne a wurin za a ce ana tsoro kaga Allah ya bada aminci a wurin kuma shugabannin sun yi kokari wajen kare samar da amincin da security ina faɗin wannan magana samar da zaman lafiya a ƙasa wallahi mas'uliya ce ta kowa hanni dinnan da nake muku magana wallahi akwai hakkin Allah a kaina ya zan ce muka a samar zaman lafiya a ƙasar nan da kai da yarinya da mace da matar aure da masu zama a titi da waye kowa zai iya zama towa sababi ne na samar da zaman lafiya a ƙasarsa duk inda aka ci gaba haka suke yi kuma suna jin suna kishin ya za su samar da zaman lafiya a cikin ƙasarsu ya ku yan uwana musulmi dukkan za Allah sassan yana faɗa a cikin hadisi duk wanda ya wayi gari a cikin ku yana cikin aminci a iyalinsa da gidansa Allah ya ba shi lafiya a gangan jikinsa yana da abin da zai ci a yau a gidansa to kamar an haɗa mai duniya ne gaba ɗaya da abin da ke cikinta man أصبح منكم aminan في sirbihi معافا في جسده عنده قوت يومه fa حيزت له lahu بهذا dunya bi hadafiriha ka duba da annabi ya ba na jin daɗin. wanda ya wayi gari yana cin aminan mai aminan aminci kwanciyar hankali a cikin iyalinsa a gidansa a garinsa sannan kuma yana da lafiyar gangan jiki shi yasa na muku maganar samar da lafiya wa al'umma akwai adadin mutane kaza ya kamata suna da likita kaza adadin wannan lissafi ne na likitoci wanda a ka'ida a ƙasa kamata a zama ana da wannan adadin su sannan kuma maganar abinci inda hukutu yaumihi noma hanyar arziki kasuwanci hanyar arziki to ba noma ba arziki ba hanyar samun kuɗi ba hanyar kaza to ya za a zauna lafiya to manzo Allah ce fa ka annama hizat lahu dunya bi hazafiriya kai ka an hada mai duniya da komai da komai Samun waɗannan abuwa to ya za mu yi musamman da wani a najeriya al'amnu fi sirbi wal'afiyatu fil jasadi wal'utu fil baiti ya za mu samar da waɗannan tiraku murafu guda uku a ƙasanmu mu morewa rayuwa annabi ya ce kai ka ce an haɗa ma duniya gaba ɗaya ji za ka yi kwan shugaban ƙasa bai fi ka lafiya ba bai fi ka morewa ba saboda baka da damuwa a kasar ka zaka hau mota ko ina ka je ko mun dare ka je kaza akwai wata kasa da je kwana na Afirka billahi azimu kun samu mamaki karfe ukun dare suke yin sallah a subayi a lissafin su wallahi wannan ukun daren a lokacin nake fita ne nan abincin da zan ci a gidana karfe ukun dare in je shagon da zan sai tattasai da tumatir da albasa da waje sauransu ana harka al'umma malam uku na dare me ja wannan zaman lafiya gidan mai tun 24 hours ake aiki da shi me ja wannan zaman lafiya ba shagon da zaka je shaguna anguwa rabawa suke yi gida gida cewa ko mu fa we are operating 24 hours shago anguwa komi zaka samu ba abin da zaka nema ka rasa me ja wannan zaman lafiya kaza in ka take a hanya wallahi sai an bi ka an tsaye da kai kuma wallahi mun fi su arziki kuma mun fi su yawan jama'a ko mun fi su kaza amma ka duba yare Allah ka gyara mana wannan kasa ta mu da aka yan uwana duk ƙasar da suke akwai zaman lafiya a cikinta to za ga an samu kwanciyar hankali an samu nutsuwa sannan kuma zukata za su samu kwanciyar hankali wallahi cututtuka masu sun rabu kun san da yawa yanzu mutane suna mutuwa saboda tsabar bakin ciki da tsoro hawan jinin nan da yawa wallahi wani yaro aka nuna mun karamin yaro bai kai ba uban sai ce wallahi yanzu hawan jini ne da shi me ya faru damuwa hawan jini yanzu ya zama ya zama common karamin yaro yana da hawan jini damuwa damuwa in ba can ba can in ba can ba can in ba can ba can matsaloli haka za mu tafi ba za mu gyara ba duk arziki yana samuwa ne a ji daɗin arzikin idan da zaman lafiya rahama da albarka albarakatu rahamatu ana samun su ne idan da zaman lafiya kasuwanci ingantacce ainihin sauran mu'amaloli na kuɗi da na gankan jiki sufuri jekatan jekanan ɗauko wannan sayo wannan sai da wannan a'a dole wannan sai da zaman lafiya mutane za su samu aminci akan dukiyarsu za su samu aminci akan mutuncinsu a ƙarƙashin zaman lafiya ne ibada da bauta Allah ma za a iya yi wallahi sai da zaman lafiya mutane za su iya bauta Allah lami lafiya kada mutum ya dauka cewa yana dan ustazin sa yana gida in garin ka bai zauna lafiya ba sallar da ibada wallahi ba za ka yi ba ai akwai yanayin da wasu suka shiga wallahi sallolin ba a zuwa akwai a Najeriya na akwai garurukan da wasu shekara biyu ba su yi sallar juma'a ba saboda babu zaman lafiya ba inda za ka je juma'ar ba ka je ba ko ina ba ka je ba shagon ba ka bude ba komai ma ba ka yi ba mutane suna wasa da harkar security samar da zaman lafiya ne a cikin al'umma ba matsala ce in zauna in zagi wancan in zagi wannan zagi wancan masarauta in zagi wancan mai mulki in zagi wannan nan in zagi wancan dukan mu haɗu ya za mu yi gyara mu ji cewa mas'uliyar ta kanmu ne wallahi wata tsiyar da mu ake hada baki ai da mu ake hada baki a kulla tsiyar sannan mu zagaya mu je mu mu ce kaza mu ce kaza mu gyara waɗanda suke da haƙƙi akan shugabanni ku ku ne ku ne nauyi ya fi zama akan ku na dole dole in ba haka ba mutum ya haƙura ya sauka ya ba da dama ga wani ya zo yi amma wannan yanayi da ake ciki abin babu daɗi idan mun samu zaman lafiya shi ne za mu samu sa'ada mu samu kwanciyar hankali amma in mun rasa zaman lafiya to za ka ga fauza hayaniya rudu a ƙasa kamar yadda ake ciki haka dukkan masalih lalacewa suke duk wani abu na amfanin mutane wallahi lalacewa yake yake kashe-kashe zubar da jini ɗauke-ɗauken rayuka tsallake-tsallaken gidaje ba mu da aminci a masallacin mu takalmi wai sai mutum ya shiga da shi yanzu nan nan duba masallacin nan duba da kai ina ajiye takalmi na wani ya ce malam kawo a shiga da shi ciki kai ma baka isa ka ajiye naka ba waya in ka zo yanzu, sallah ka zo kan salawati wallahi kana tunanin waye ke gefen ka dan ba mamaki wani ya zura hannu ya zare ta har yanzu yau matasan mu saboda tsabar rashin zaman lafiya ba mu daina sata takalmi a masallaci ba ba a daina satar waya ba sata ta talauci sata ta rashin kirki har yanzu ba a daina tsare mai mashin a lungu a kwace mashin ɗansa ba har yanzu ba a daina a mutum sai zo ɗan bida ya soka maka dan bida ya fasa maka ciki ya zaro maka hanji ya karɓo waya dubu uku da ɗari biyar a hannunka yanzu a kasashen mu a gazurkan mu mun sani akwai inda wallahi baka isa ka daga waya kada tafiya ba cewa za a yi malam samayar wayar ka jihu kaji in ba ka za ka samu matsala a tsakiyar kasuwa mutum dubu ɗari suna cin kasuwa wani zai iya buge kai kwace wayar kai ya shura ya sa sata a gida sata a masallaci sata a kasuwa sata a jami'a sata a ko ina sata suwaye suwa suke mu ne da mu ne da su suwaye aljanu ne suke zuwa su to kaga ashe rashin zaman lafiya da jin daɗin rayuwa din we contributed a lot mu din mun yi contributing da yawa fade na yara fade na mata matar aure ta fita wani ya bita wata mata aure ta ce ta fita za ta je unguwa wani mai mota tun daga wani layi yake binta yana hajiya jimana jimana hajiya ta ce malam matar aure ne ne yana jimana hajiya wallahi da mota yake binta ba ta da aminci matar ka yau za ta fita unguwa sai ka raka ta ba wai a sace ta ba ba wai a kaza a akwai wanda zai neme ta ya lalata mata mutunci a neme ta a kasuwa a neme ta a hanya a neme ta a kaza wannan duk yana da cikin mai rashin zaman lafiya din so yan uwana wata jaka ce mai girman gaske da ya kamata mu tsaya mu yi wa kanmu hisabi mu taimaki kanmu wallahi ba abin da muke da bukata a wannan kasa yanzu irin hankalin mai kwanta kuma yanzu hatta wannan harkar zaben da ake ta gani ina tausaya wa yan uwana shugabanni da 'yan siyasa da gaba ɗaya hankalin su yau akan kujerun da za su samu ne yayin da ƙasar take cikin wani bala'i take cikin abin amma magana ma ba a yi kawai ƙoƙarin ya za a yi a samu a ci ƙura a ci zaɓe ƙurashi ne a gaban su sai kaɗan daga cikinsu da wanda Allah ya zaɓa ba ma iya cewa babu akwai da yawa masu kirki a cikinsu to don Allah mutuna da halin da ƙasar nan take ciki ya koyan uwa mutanen Najeriya mu tuna ƴaƴanmu ya koyan kwana mutanen Najeriya mu tuna jikokinmu in ni da kai mun shekara talatin arba'in hamsin mu alhamdulillah yanzu mun samu namu to 'ya'yanmu masu zuwa ma shekara uku hudu biyar ya za su rayu a ƙasar nan ya za su samu ilimi ingantacce ya za su samu lafiya kuma mu yanzu kullum Allah ya tara mana da arziki sai dai mu ta gudun hijira in mun zo neman lafiya ba a ƙasar mu ba in an zo neman ilimi ba a kaza ba yanzu dan najeriya da yake neman admission a kasar nijar duba nijar yar uwar mu ce kasa masha Allah nijar tana jin cewa najeriya yar ta ce kuma najeriya tana taimaka mata mu ma suna taimaka mana amma wallahi dan najeriya a nijar da yake neman makaranta jami'a bare ilmu ba duba gana duba kaza duba kaza har cadi duba duba abin da ake a cadi amma wallahi akwai yan najeriya masu neman admission a cadi sun yadda su tafi can ha bayan uwana da komai muna da shi wanda ya kamata a ce muna ba da scholarship da yawa ai ya kamata a ce Najeriya akwai dan America yana karatu a cikin ta wallahi dan Dubai ya tafi kai dan Saudiya ma ya zo jami'o'in mu ya koyi ya koyi abubuwa na ilimi muna da kwararrun lecturori muna da kaza amma sun mutu abubuwa sun lalace ya rabbana ya rabbana muna kuka ya ubangiji gare ka muke neman tallafi da agaji wannan ciwon nawa ne naku ne ku yi haƙuri ba daɗi ba daɗin ji amma gwanda mu gaya wa kanmu gaskiya wannan hudu ba abin da suke nufi yaya za mu haɗa kai wajen samar da zaman lafiya a ƙasar mu shine kurin addu'a tana da muhimmanci ɗaukan dukkan measures suna da muhimmanci inganta alaƙa da ubangiji yana da muhimmanci taimakon gajiyayyu yana da muhimmanci ɗaukan samari matasa aiki yana da muhimmanci samar da ainihin wurare na addini za a rinka wayar da kan mutane yana da muhimmanci sannan kuma kishin ƙasa kishin al'umma wannan ruhi ne a cikin tafiya Allahumma izal islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ku hakuri ba ko ne nazo na san na muku ba time so ku hakuri damuwa tana da yawa a cikin zukatan mu muna fatan Allah ya mana afuwa Allah ya karba mana ibadan mu Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu ila salatikum yarhamukumullah